Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yinin yau ne matasa a wasu manyan biranen Najeriya suka gudanar da zanga-zangar neman a kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sanda ta sasa saboda zargin da ake musu na cin zarafin bil'adama yayin da suke gudanar da ayyukansu. sannan a najeriya har ila yau rundunar bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a takaice ta ce an sami hararen ta'addanci sama da 300 a jihar borno cikin watan satumba da ya gabata a wannan shekara ta 2020 hare-haren boko haram sai kare karuwa take yi musamman a watan da ta wuce watan tara ta satumba wanda muka samu hari 316 sannan muna tafi da rahoto na musamman kan matakan da ake ɗauka don shawo kan rikicin makiyaya da manoma a najeriya wanda ibrahim abdulaziz zai gabatar mana baya ga haka muna tafi da labaran wasanni daga najeriya don mafa duka sai mun sha labaran duniya. Assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump ya ce ba zai shiga muhawarar takarar shugaban kasa da za a yi nan gaba ba, bayan da kwamishin shirya muhawarar shugaban kasa Amurka ya sanar yau Alhamis cewa za a yi muhawarar ne ta kafar bidiyo a ta bakin sa domin kiyaye lafiya da kuma tsaron waɗanda abin ya shafa. Kwamishinan ya ce Trump wanda ake masa jinyar COVID-19 ma mai kalubalanta shi ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden za su yi muhawarar daga wurare daban-daban. A cikin wata sanarwa kwamishinan ya ce muhawarar wadda aka shirya ta a ranar Alhamis mai zuwa za a yi ta ne kamar yadda aka tsara ta a cibiyar Andrew arch Performing Arts Center da ke garin Miami na jihar Florida. Tsarin zauren tattaunawar tare da 'yan takara suna amsa tambayoyin jama'a zai kuma kasance kamar yadda yake. A lokacin da aka tambaye shi kan sanarwa a gidan talabijin na Fox Business Trump ya ce, Ni ba zan bata lokaci na kan muhawarar kafar bidiyo ba, ba haka muhawara take ba, ka zauna a gaban kwamfuta kana muhawara shirme ne kuma za a tsaye da kai a duk lokacin da ake so. Kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce tsohon mataimakin shugaban kasa a shirye ke shiga muhawarar. A cikin wata sanarwa kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce tunda shugaban kasa ya nuna zai ki shiga muhawarar sha biyar ga watan Oktoba. Muna fatan hukumar shirya muhawarar za ta ɗage tattaunawar Biden Trump zuwa ranar ashirin da biyu ga watan Oktoba. Ta yadda shugaban kasar ba zai iya kaucewa ba da ba'asin abin da ya yi ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa yana so ya dawo da dukkan sojojin Amurka gida daga Afghanistan kafin ƙarshen shekara. Wadin da ya ma yi matuƙar fin wanda gwamnatinsa ta gabatar tun a farkon mulkinsa sauri. A jiya Laraba da daddare shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya kamata ragowar jaruman sojojin mu 'yan kaɗan maza da suke a Afghanistan su dawo gida zuwa lokacin Kirsimeti. Yakin da ƙasar ta fi daɗewa tana yi ya fara ne a shekarar 2001 a lokacin da sojojin amurka suka mamaye afghanistan biyo bayan har-haren daya ga watan satumba a birnin new york da washington dc mamayar ta tumbike gwamnatin taliban mai mulkin afghanistan wadda take da alaka da kungiyar ta'addanci ta alka'ida da shugabanta usama bin laden wanda ya kitsa harin sha 11 ga watan satumba labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mahukunta a kasar mexico suna kokarin gano asalin wani karamin jirgin sama mai dauke da hodar iblis mai nauyin fan 880 wanda ya faɗi sakamakon binsa da aka yi ministan tsaron mexico ya sanar jiya laraba cewa mutum biyu da suke cikin jirgin saman sun mutu kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawito cewa hukumomin sun ce jiragen sama masu saukar ungulu na sojojin mexico ne suka fafari jirgin na tsawon daruruwan mil a sararin samaniyar mexico a ranar litinin kafin mansa ya kare kuma ya fada a tsakiyar mexico hadarin ya auku ne kasa da mako biyu bayan da hukumomin kasar suka ce wani jirgin saman kasuwanci da aka sace a mexico ya hadari a guatemala kusa da filin jirgin saman daji dauke da kwayoyi da makamai masu gabatar da kara sun ce akalla an samu gawar mutum biyu a wajen hadarin kasuwannin hannayen jarin yankin asiya sun dan cira yau alhamis bayan da shugaban amurka donald trump ya kira ga 'yan majalisa da su amince da wani karamin bangare na tallafin coronavirus kasuwar nikita japan ta cira da digo tara cikin ɗari smpasx ta Australia ta cira da kashi ɗaya cikin ɗari. cosby ta Koriya ta Kudu ta cira da ɗigo biyu cikin ɗari. Ita ma ta Taiwan ta cira da kashi ɗaya da ɗigo ɗaya cikin ɗari. Hansen ta Hong Kong ta yi ƙasa da ɗigo biyar cikin ɗari a hada-hadar da aka yi da rana. Yayin da Sensex ta Mumbai ta cira da kashi ɗaya da ɗigo uku cikin ɗari. Kasuwar Shanghai Composite ta ci gaba da zama a rufe sakamakon hutun ƙasa na hada-hadar kayayyaki kuwa an sayar da zinare kan dala 1,898.50 sama da dubu hudu cikin ɗari. An sayar da ɗanyen mai na Amurka kan dala 42.21 kowace ganga. Kana ɗanyen man Brent an sayar da shi dala 42.29 kowace ganga. Wato ya yi sama da dubu bakwai cikin ɗari. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun faɗi ranar Talata bayan da Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa gwamnatinsa ta dakatar da tattaunawa da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi kan sabon tallafin coronavirus. Ba gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko a yinin yau ne matasa a wasu manyan biranen Najeriya suka gudanar da zanga-zangar neman a kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sandan nan da ake kira SAS saboda abin da suka kira wuce gona da iri da suke yi yayin gudanar da ayyukansu lamarin da ke kai ga asarar rayuka da cin zarafin bil'adama. A Abuja babban birnin ƙasar ta Najeriya matasa sun yi tattaki har zuwa headquarter rundunar 'yan sandan ƙasar domin nuna korafin su yayin da a Legas ma aka gudanar da makamancin wannan zanga-zanga wacce ta haɗo hadda fitattun mawaka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Halima Abdulrauf ta aiko mana daga Abuja. Sunana John Emmanuel, ni dan Jos ne, SAS dole su tafi, in ba haka ba su je Zambisa borai su je su yi fada da wayanda suke kashe mutane don mai razo a kashe yan Najeriya mun kaji da mutuwa ana ya mutu muryoyin wasu matasa kenan da ke nuna bacin ransu akan kashe-kashen rinnai yan sanda ta musamman mai yaƙi da manyan lifuffuka wato sas a lokacin zanga-zangar kiraye-kirayen neman a kawo ƙarshen SARS ya ƙara kamari ne bayan da wani faifan bidiyo da ya nuna jami'an 'yan sandan SARS suka yi ta jan wasu mazaje biyu a ƙasa daga hotel arga bindige ɗaya daga cikinsu akan titi a jihar Legas. yar fafutukar aisha yusuf na daga cikin jerin masu zanga-zangar da suka bayyana a sharkwatar 'yan sanda da ke abuja ga bayaninta ah, abin da ya fitar da mu shine mun zo mun gaji ne da kashe-kashen da 'yan sanda suke yi suna kashe yara suna cawe yara barayi ne daga an ga yaro ya sa riga mai kyau ya ɗau mota shikenan sai a sai a bi shi ko a dake shi ko a wani abu ko a kashe shi to wannan ne ba masu muka ce muna son 'yan polis su tsaye da stars din nan sai abin da ya a ɗauke su a kai su can sambisa da su sadan kaduna da sauransu su je su abin da ya kamata su yi ba wai suna nan suna kakashe mutane ba sun dade suna faɗan haka ba mu ga komai ba tun 2017 jagora gangamin neman juyin juya hali wato revolution na kuma mawallafin jaridar yanar gizo ta sahara reporters omoyele showore ya mika bukatar a kawo karshen sa sakamakon kashe-kashen matasa a bisa dalili irin su tufar da suka sa wayoyin da suke rike da su da kuma neman diya wa iyalan waɗanda ba su ji ba su gani ba da suka rasa ransu a hannun 'yan sanda. A notorious unit of the Nigerian police has been engaged Religion systematic and impunity. Shi ma sanatan Shehu Sani ya yi jawabi akan dalilin fitowa zanga-zangar da aka yi. SAS wato bangare ne na 'yan sandan Najeriya ya kamata a ce suna girmama dokan kasa. Babu inda za a ce 'yan sanda da ya kamata an kafa su saboda su kare dokan kasa su tabbatar da adalci da gaskiya ga 'yan Najeriya ya zama to sun zama wani abu na cin mutuncin mutane. Wannan zanga-zanga zanga-zanga ne da aka yi na kare 'yancin dan adam na kuma tabbatar cewa 'yan sanda ba su zama wani wani bangare da gwamnati ko masu mulki za su yi amfani da su ba wurin cin mutuncin mutane dalilin wannan zanga-zanga ke na wanda yanzu muna ciki kuma za mu ci gaba da tabbatar da cewa duk lokacin za a yi shi muna gaba-gaba gwamnati dai ta baza jami'an rundunar 'yan sanda ta musamman a yaƙi da manyan lifuffuka a faɗin kasar waɗanda yawancin lokaci ke aiki babu inafam ko cikakkiyar shiga irin ta jami'an tsaro jarumai kamar su faus whisky davido sun shiga wannan gangamin neman a kawo karshen sas inda gwamnan jihar lagos babajide sanwo-olu ya sha alwashin ɗau daukar mataki cikin gaggawa a kan batun. Idan ba a manta ba rannan SARS na daga cikin rundunoni na musamman da aka kafa a shekarar 1992 domin yaƙi da karuwar muggan laifuffuka CD wasu 'yan kasar sun bayyana cewa sun fara kaucewa aikin da aka kafa su domin shi. A kwanan nan ma saboda waɗannan kiraye-kirayen babban sufetan 'yan sandan kasar ya dakatar da yawancin aikace-aikacen ita wannan runduna ta SARS. Yanzu dai ana dakon matakin da babban sufetan 'yan sanda zai sake ɗauka akan waɗannan kiraye-kiraye kiraye na 'yan Najeriya kan a soke ta gaba ɗaya. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima. To rundunar ba da kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a takaice. Ta ce kididdiga ta nuna cewa an sami hare-haren ta'addanci sama da uku a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Wato cikin watan Satumbar wannan shekara ta 2020. ga haruna da biyu da karin bayani daga maiduguri kwamandan ba da kariya ga fararen hula na jihar borno ibrahim abdullahi ne dai shaida manema labarai hakan lokacin da aka gurfanar da wasu mutane a ofishin hukumar da ake zargi da samun mamaya kan boko haram man fetur a daji wanda kuma ya ce hakan na ɗaya daga cikin abin da ke rura wutan wannan rikici kwamandan ya ce cikin watanni uku da suka gabata sun samu kwace-kwacen jama'a dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha takwas da ya haɗa da matsalar damfara da cin zarafin al'umma da daidai wasu laifuffuka da dama wanda kuma suka sasanta laifuka 734 hijja ko kuma wasu kudade fiye da miliyan ɗaya da suka karbo daga wajen jama'a wanda mafi yawansu matsala ne na damfara kwamandan ya ce sakan suna da wasu mutane guda hudu a hannunsu da suka kame da zargin samar ma 'ya'yan kungiyar boko haram din man fetur hare-haren boko haram sai ƙara karuwa take musamman a watan da ta wuce watan tara ta satumba wanda muka samu hari 316 sai muka fara tunanin mutanen nan da me suke amfani da shi ba ruwa suke zuba a motocinsu da babaransu ya kamata mu faɗa binciken mu shine har Allah ya taimake mu tsakanin askira uba da mincika muka kama wannan bata garin su hudu da baburansu guda uku da kuma jarkan 34 na man fetur wanda suke silalewa su shiga har zuwa boko haram domin daga nan titin ya zo har sambisa kwamandan ya kuma yi karin haske game da wanda ya ce an kame yana gaba da katin abinci ga 'yan gudun hijira wanda kuma yaudara ne wannan katin da ake badawa wanda world food program take musan inda wannan ya je ya samu wannan katunan masu kyau ya je yana sai da mutane dubu uku uku ya ce musu in allah ya da kafin karshen satumba zai a kama su buhunan abinci kamar guda nawa ne mutane nawa suka sayi wannan katin a wurinsa mutane ɗari biyu da hamsin kuma eh, dubu uku uku to ka san ko ba karamin kuɗi to kun tafi shi ne samu wannan eh mun tambaye da komai yanzu yana kokarin ya bamu bayani saboda muka muka faɗaɗa bincike ila akwai hannu bacin gari sai da dan gari to ko me wanda ake zargan ke cewa ne game da wannan zargi da ake masu ina sai da shi a black market da kauye wasu a baki hanya baki hanya hanya kuma ba hanya ne ana zuwa rike moro da shi hanya ne ana zuwa har minci har mubi to ana zargin cewa kuna kai wani kauye kuma ko wanda yake zuwa sai a hannu kuma ana zargin kaman ma yana kai ma boko haram ne a ba mai din wayanda wayanda suna zo sai wurin mu da masu smuggling masu kuma bilma girma yi girma da suna doka kayan shago ne ma a rashin sani ne na yi kuskuren sa eh suna gida biyun suna eh mata ne biyun suna ta kaba a yan anguwan mu ga gidan mu ga gidan su ne boss ne a ni na yi ne a kuskure rashin sani sa sai bakwai nawa ka samu a wannan kuɗa a 21000 ne wasu mutane da hukumar bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense ka kame a jihar Borno kenan ke bayani game da laifukan da ake zargansu su a kai Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda biyu. Kafin mu ci gaba da shirin namu mu shakata da wannan waka. Tuma yanzu kuma sai rahotonmu na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana. Kamar wasu kasashen Afirka, a Najeriya rayuka da dama ne kan salwanta sanadiyar rikicin makiya da manoma musamman a irin wannan lokaci na girbin amfanin gona. To sai dai kuma don magance wannan matsalar nema ya sa wasu hukumomi a kasar ɗaukar matakan kan da garki na neman bakin zaren magance matsalar ko da yake ta aleke ga jawabin kwamishinan 'yan sandan jihar adama cp olubayin ga adeyeju dsp suleiman ya hangroje da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar a wajen wani taron tuntuɓa da aka shirya a yola kan wannan matsalar ya ce ko dole ne a haɗa hannu. rundunar 'yan sanda za su ɗauka na tabbatar da zaman lafiya su yi ƙoƙari su kira mutane musamman makiyaya da manoma su masu su zanna su fahimci cewa kowa yana da haƙƙi kiyaye haƙƙin bil adam shine yake kawo zaman lafiya to ko shin ma me yasa aka kasa shawo kan wannan matsala da aka dade ana fama da ita honorable Husaini ga Bello na kura da ke ma cikin shugabannin kungiyoyin fafutuka a Najeriya ya ce ai watsi da martabar sarakuna iyayen al'umma shine ma ke jawo haka. Jimilla ya san wannan mai anguwa ki ne, hakimi kuma ya san wannan jimilla ki ne. sannan mai martaba ya san wannan hakimin shi ne ana zaman lafiya mu muka ki da siyasa ta shigo so idan muna son gaskiya sai mu koma drawing board na ba su darajarsu mu ɗauke su mu sa su a duk wani system da za a yi da wannan zama da ba a yi shi ba muna ta zama kullum amma muna daina matsayin a kan maganar zaman lafiya tsakanin makiyaya da kuma manoma kana yanke shinkafanka za a ga waɗansu sun zo sun tambaye ka wani muna son ka ƙare ka ba mu dama mu shiga da dabbobinmu wani kuma ba zai nemi daman ba tun ba ka karasa ba zai zo ya shiga amfanin ka bai karasa nuna ba shi ya ce kawo fitina to sai dai ku alhaji muhammad sale gwalam ɗaya daga cikin shugabannin manoma auduga a najeriya ya danganta lamarin ga shigowar bakin haure da kuma shaye-shaye. Gaskiya su makiyaya burkilan da suke samu da suke shiga su gowa dabbobin su ruwa ko su shiga su samu babban wuri za su ci ciyawa saboda yawa da Allah ya muna a ƙasa an mai da wurin ya zama gona kai. So kaga idan ya zama to ka koro dukiyar dabbar ka bata samu hanyar da za ta yi ba dole kai da kai noma a wannan wuri dole su shiga su yi maka barna. Allah ya sa shugabannin mu su barka daga barci duk hanyoyin da aka san makiyaya suna bi a basu hanyar su shiga su je inda za su samu su sha ruwa ko inda za su je su kiwo. Abu na biyu Allah ya sani mm. da bafulatani da manomi ba za ka iya karaba su ba mm. duk abu ɗaya ne mm. to zamani ya zo wanda yara sun bar abin da iyaye da kakanni suka sani makiyayi a ce in yunwa ta kama shi wani karkashin saniya zai ba da kwarewa ta ba mm, haka zai inda ya saniya take shi haka zai sa bakinsa mm. ya cika cikinsa da madara mm. ya tafi sa idan a gida ne madaran ne aka tatsa aka hada da dambu ko da gano ya sha a bai tafi sha eh. ai in kan nemi hankali kan nemi na kasan ka samu mai hankali to zamani yanzu an samu akasi maimakon furar da zai sha eh. ko nonon zai sha ko abin da zai sha <laughs> wallahi tallahi Allah shine shaida wani eh. burkutu zai sha tafi kiyo hmm. wani kwaya hmm. zai hara ɗaya sha tafi kiyo wani irin sigarin da ake shata da yanzu ya juya wuiwui ne zai eh. mola ya tafi kiwo ban ce duka ba fa wasu idan ka samu irin wannan ajeji hmm. ina hankali yake saboda haka wannan ya shiga ya maka ta'adi ba abun mamaki ba yanzu haka ma an samu bular wata sabar kungiyar makiyaya da ke da zimmar magance wannan matsalar adamu madibo aliyu liman babboi da ke zama shugaban wannan sabar kungiya ya bayyana irin matakan da suke dauka a yanzu ni nake shugabantan kungiyar da ake kira fulbe united for peace and development association of nigeria alhamdulillah na farko dai eh, za mu ce wannan fitintinun allah ne ya kawo su a ƙasa ki daya amma duk da haka bara a zauna a haɗa hannu a ce an bar abun a haka ba mu ma yana ɗaya daga cikin abin da ya dame mu muka kafa wannan kungiyar eh, ni ina ganin babban abin da yasa abubuwan suke cin gaba a tafiya haka din rashin kulawa ne da jagoranci shi yasa muka ce to yanzu a koma wurin ardawa inda za a samu sauki in kowane ardo zai zai zai fada a inda yake ya hana su aikata wannan abun su bari to ina gani an gama samun sauki kuma abin da yake kawo kamar fitintinu tsakanin manoma da makiyaya dai mun san abu guda ɗaya ne bai wuce masu dabbobi su masu kiwo su taba gonan mai noma ba kuma yanzu kasan nan kowa ma manomi ne to wa'annan abubuwan duka in ba an koma a ƙarƙashin arɗawan ba bara a samu maganin abun ba yawa don dabbobin nan da masu kiwon su masu kiwon nan kuma matasa ne matasan nan duk da iyayensu in za a yi magana daga iyayensu hana iyayensu iyayensu su hana su an samu zaman lafiya to yanzu wa'annan abubuwan su ne muka sa a gaba a kasan nan insha Allahu za mu tsaya wannan ƙungiyar za ta shiga lungu-lungu sako-sako za mu fita za mu zagaya duk in local government za mu tara arda wannan za mu zauna da mutanen su har mu zo muna bin ward ward don yadda za a yi a kawo zaman lafiya a ƙasar nan a samu a wanke wa fulani sunayensu irin abubuwan da muke gani kuma a matasa wanda bai da kyau daga irin suturan da ake sakawa da irin shaye-shayen da matasa suke yi wannan za mu ɗauko maganinsa daga ƙasa ba wai a je a zauna a kasuwa gaman kasuwan gurore kasuwan mubi in an ga yaro da wani suturan da bai da kyau a kama shi masa bulala a karbi dari biyar hannunsa ba in ya koma gida ya ci gaba da abin da yake a mu daga gida ne za a yi kowane wuri arɗin zai kira iyayen za a hana yara duk wanda ɗansa yake abu arɗin ya san shi zai kira uban a kira yaro in ya gagara za a kira shi a state za a je a ɗauki mataki da ruwan sanyi ba wani abin nan insha Allah kuma ina ga za a samu sauki. shi ma nasa tsokacin mafin da umar dan buram ɗaya daga cikin shugabannin haɗakan makiya da manoma ta afirka yace ce ana son a magance wannan matsalar to fa da sai an tashi tsaye da farko dai sunana da umar dan buram a ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki na miyatti Allah kuma shugaba na wannan sabon kungiya na fama hadas peace initiative of africa reshen arewa maso gabashin nigeria to alhamdulillahi Allah ya kawo mu lokacin da ake ɗebe amfanin gona Allah ya kawo mu lokacin da ake samun tashin tashi na tsakanin makiyaya da ainihin manoma sannan lokaci ne kuma da ake samun baƙi masu turorowa zuwa jihohin arewa maso gabas kamar iyakanmu da kamaru iyakanmu da nijar da kuma chadi a ta wurin borno to yanzu matakai da aka ɗauka na faɗakar da al'umma manoma da makiyaya ta hukumomin 'yan sandan kasa kamar na jihar adamawa da kuma wani bangare a jihar taraba zai yi tasiri matuka wurin tabbatar da cewa ba a samu tashin tashina na tashin hankali ba a koda yaushe in ka duba kamar jihar gombe lokaci ne da makiyaya ke shigowa masu jajayen shanu da ake faɗi suke musu barna a gonakinsu da kuma gefen jihar taraba don haka mu matakai da muka ɗauka yanzu shine muna kira mu zama da makiyaya sannan kuma muna zama da kuma su manoma kamar mu a nan jihar taraba mun fara zama tsakanin kabilun fulani da makiyaya da kuma kabilan kutep da kabilan mumuye da kabilan tibi da kabilan jenjewa da aka taba samun tashin tashina na rashin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da su har an fara sulhu kuma sulhu kuma mai amfani wadda haka muke so a cikin yardan allah mu kai shi har ya iske kowane kabila daga jihar taraba da adamawa don a samu zaman lafiya mai dorewa baya ga haka a yanzu mun fara faɗakar da jama'a inda muke taro da makiyayanmu mu sanar da su cewa amfanin zaman lafiya da asaran da ke dunkule a rashin zaman lafiya da kuma zaman lafiyan manomi shine shi ma ya samu ya ɗebe amfanin shi a gona a kan lokaci sannan ana faɗakarwa ana ziyartar sarakuna don a tabbatar da cewa an zanna da su su ma sun faɗakar masu anguwanninsu da kuma su manoma da cewa lokaci ne da ake ɗebe amfanin gona sannan a tabbata kuma an ɗabi amfanin gona a kan kari don shi ma ba fulata ne ba zai taba ɗaukan dabbobin shi a kaya wuce ba don lokaci ne da aka zo babu burtulin shanu sannan kuma manoma yawanci sun tare gefen kwalta inda ake bi a wuce. koma da menene in yi magana kan cewa ya zama lafiya ya fi zama dan sarki ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da biyar, Yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai sauraron kafar gidan rediyon murya Amurka a daidai wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni daga birnin Bauchi a Najeriya. Cikin shirin namu za ku ji cewa a yayin da hukumar kwallon kafa na Najeriya NFF ta bayyana Musaranji Waldron dan kasar Amurka a matsayin babban mai horar da kungiyar kwallon kafa mata wato Super Falcons a gefe guda kuma tsohon mai horar da club din Sama'ila Mabo ya bayyana damuwarsa bisa ba da aikin horar da 'yan matan kwallon ga hannun ɗan ƙasar waje shi dai sama'ila mabo ya jagoranci ƙungiyar kwallon ƙafa na matan najeriya a gasar ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka da ma na duniya da aka yi a ƙasar faransa Mr. Waldron ba Amurke ya maye gurbin Thomas Danibe ɗan ƙasar Sweden da ya bar aikin kocin 'yan matan a watan Oktoban bara. musa Waldron ya rike mukamin babban kocin ƙungiyar kwallon kafa na mata a ƙasar Trinidad da Tobago daga shekarar 2014 zuwa 2016. Daga bisani ne kuma na tattauna batun sabon kocin Super Falcons ɗin da Mr. Shola Michael marubucin harkokin wasanni kuma dan jarida ga abin da ya ce. Shirin da ka bulo shi ne kamar da ka sani an dan kwana biyu masu hular da kungiyoyin kwallon kafa na Najeriya dukkan rukunan da muke da su daga matasa har zuwa Eh, manya-manyan din wanda dama suke holar da su an dakatar da su to yanzu na kokarin a kara a kawo sabbi ne to an fara da na mata ne yanzu na wato super falcon kenan an kawo ni ba america dama wanda ke can ya tafi da aka dan samu matsala da shi to an sa kawo ni ba america din amma an sa eh, kwararrun mata dama wanda suka buga ma nigeria su ne za su zama mataimakansa eh, kuma a nan bauchi an ɗauki wani wanda shine ke koya wa matsalan gida na kungiyar wiki yanzu shine wanda zai dinga koyar ma masu tsari gida na mata a can eh, mataki na kasa gaba daya to haka kuma akwai wasu da ake son a kara kawa kamar na yaran shekaru goma sha bakwai da ashirin to su ma na son a kara inganta su saboda yanzu nan ba da jima za a fara wasanni ko da ke ba za a bar mutane suna zuwa kalu ba amma za a fara misali ma akwai wasan kwallon duniya kafa wanda za a yi A shekara mai zuwa kata to dole a za a ci gaba da inda aka tsaya kafin maganar corona virus ya taso to yanzu wannan sabon lalai da aka yi ya kake ganin zai taimakawa a club din mata da yake su yanzu aka fara kansu wajen kokarin dun saboda najeriya har yanzu bata samu ta dauko kofin eh, duniya na eh to gaskiya yanzu dai maganan shine wanda aka kawo din shi na kawo sabon a can kasa amurka da ya yi wurawan gani to zai zo ya iya sabawa da najeriya shine abun da ba za mu kasan yadda turaki abun nasu su kun so a ba su damar sai abun da suka ga suka ga ya kamata su eh. amma najeriya haka ba zai yiwu ba ba ba su yawi su ba su to amma najeriya kowa yana sa ido minista zai sa ido su eh, secretary zai sa ido wani wanda ma bai ma da wani mukami amma don yana faɗa a ji shi ma zai sa ido to irin abin da kawo mana tangarda kenan amma idan za a bari su yakin da kamata ba sai mun je mun dauko bature ba muna da wanda za su yi a Najeriya amma saboda an ce ido ba kare na ita wani nake gani kullum to matsalar Najeriya kenan Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya To a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice. shugaba donald trump ya ce ba zai shiga muhawarar takarar shugaban kasa da za a yi nan gaba ba bayan da kwamishin shirya muhawarar shugaban kasa amurka ya sanar yau alhamis cewa za a yi muhawarar ne ta kafar bidiyo a ta bakin sa domin kiyaye lafiya da kuma tsaron waɗanda abin ya shafa kwamishinan ya ce trump wanda ake masa jinyar covid-19 ma mai kalubalanta shi dan jam'iyyar democrat joe biden za su yi muhawarar daga wurare daban-daban a cikin wata sanarwa kwamishinan ya ce muhawarar wadda aka shirya ta a ranar alhamis mai zuwa Za a yi ta ne kamar yadda aka tsara ta a cibiyar Andrew Ash Performing Arts Center da ke garin Miami na jihar Florida. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa yana so ya dawo da dukkan sojojin Amurka gida daga Afghanistan kafin ƙarshen shekara. Wadin da ya ma yi matukar fin wanda gwamnatinsa ta gabatar tun a farkon mulkinsa sauri. A jiya Laraba da daddare shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya kamata ragowar jaruman sojojinmu 'yan kaɗan maza da suke a afghanistan su dawo gida zuwa lokacin kirsimeti mahukunta a ƙasar mexico suna ƙoƙarin gano asalin wani ƙaramin jirgin sama mai ɗauke da hodar iblis mai nauyin fan tamanin wanda ya faɗi sakamakon binsa da aka yi ministan tsaron mexico ya sanar jiya laraba cewa mutum biyu da suke cikin jirgin saman sun mutu kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa hukumomin sun ce jiragen sama masu saukar ungul na sojojin mexico ne suka fafari jirgin na tsawon ɗaruruwan mil a sararin samaniyar mexico a ranar litinin kafin mansa ya kare kuma ya fada a tsakiyar mexico to masu sauraro da haka ne kuma kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin wato da misalin karfe 6 na safe kenan agogon najeriya nijar kamar kamaru da chadi karfe 5 kenan agogon ghana yanzu kan a madadin shi muhammad hafiz baballe wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo ne ke cewa kwana lafiya